that Ghanaians must be aggressive in, in fighting and enforcing regulations that you do have. Wannan ne tsokacin da Amurka a Ghana Virginia E. Palmer ta gabatar yayin ganawarsu da sarakunan karkaran al'adan Ashanti a inda take jaddada muhimmancin ɗaukan matakan da suka dace domin ɗakile matsalan hakar ma'adanai da ke ci gaba da gurbatar sha tare da alfanun gonaki musamman koko a ƙasar Ghana. Amurkan ta ci gaba da cewa. Indeed, they're wrecking real environmental havoc on your rivers. ko shakka babu hakar ma'adinai dinnan na gurbata muhallin ku musamman ruwan sha yana tasiri akan ku ko din ku da alfanun gonakin ku wannan duk zai mummunan tasiri akan tattalin arzikin ku muddan ba a dau mataki a kai ba jita. Um, and stop, Jakadiyar Amurka ɗin ta kara da cewa wata tawaga na sashen kula da albarkatun ƙasa a Majalisar Dattawan Amurka ta iso Ghana tare da tattaunawa da sarakunan gargajiya da mai alfarma sarkin Asanti game da hakar ma'adinai ta barauniyar hanya. Shi ko mai alfarma sarkin Asanti na Osei Tutu, sarkin karkarar al'adan Ashanti ya dora alhakin wannan matsala bisa jami'an gwamnati musamman shugabannin gundumomi a inda yake cewa. The set up Gwamnati ta ɗau matakai ciki har da ɗirka ɗakarun soja da 'yan sanda domin hana hakar ma'adanai ɗin nan amma har ila yau ba iya an magance matsalan ba duk da cewa ana fama da matsalar rashin sana'a a ƙasar kamata yayi da a ɗau matakin shawo kan wannan matsala in ana hakar ma'adanai a wata gunduma kuma gunduman na da babban jami'in gwamnati tare da majalisar tsaron gunduman wa ya kamata a dora alhakin wannan aiki a kansa ko shakka babu masu kula da gunduma? and you tell me we don't know who is that? Na tuntube shugaban kungiyar haɗin gwiwar masu hakar ma'adanai a kananan filaye a jihar gabashin ƙasar amma a hukumance Malam Muhammad Amawu a inda yake cewa shugaban ƙasa na kokari amma wasu jami'ansa ke yi ma wannan mataki zagon ƙasa. Yes, aku willing presence su yi amma 'yan bayan ba su da niyya. Shugaban ƙasa ya yi batun shi sa'annan manyan sarakan Ghana. Su DC da MMDC yawa yawansu su ne ba sa bari a yi yaki da 'yan galansi. In ka duba abin da ke tafiya ko da lansisin ka mai lansis bai je ya yi mining wani district da wani district assembly ba su ba da hanya ba ba ka mhm. iyawa ko da license to ya za a yi wanda bai da license yi yana yi yana bata ruwa ana dai illegal mining kamar da mu duka muke batu wannan DC ba su gani ba ko akwai mafita bayan wannan mataki da ake ci gaba da ɗauka shugaban masu hakar ma'adanan na ganin yan jarida tare da masu aikin hakar ma'adin a hukumance sun ba da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala a bari gidan rediyo da yan talabijin haka mhm. zo ciki mhm. da mu yan mining mu abin ta shafa too much mhm. don wani abin faru duka ka ga a zo kan small scale mining za a bani small scale mining lances one ba illegal ones don su suna faɗi suna ta manyan small scale ana kuro. gwamnati dai ta ce matakan da take ɗauka na tasiri musamman wajen tsaftace ruwan sha da dai sauransu focuses on land reclamation and reforestation or revegetation kar ma'adinai ta barauniyar hanya na bada gudunmawa wajen gurbata muhalli abin da ke barazana ga ruwan sha tare da tattalin arzikin kasar Ghana da da sinadaran da ake amfani da su na gurbata koko din kasar da ke dogaro da ita wajen samar da kudaden shiga Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana.